This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ECOWAS ta ba matan marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Ibrahim Bare mai nasara damar yin jawabi da bukatar da damke waɗanda suka kashe mijinta. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kuken da wasu ƙungiyoyin mata suka yi game da buƙatar a taimakawa mata da yara a yankin Borno. Bayan haka yau muna son jin ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuka ga ya kamata gwamnati mai jiran gado ta ba 'yan gudun hijira. za ku iya kira mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamin nan ga labaran duniya. To tare da sallama ga cikakkun labaran ana wani taron kasashen asiya da afirka a kasar indonesia da aka fara a yau alhamis taron zai tattauna ne tare da yin kiran samun 'yancin kasar palestino tare da kalubalantar manyan kasashen duniya masu aƙidar gurguzu da na jari hujja game da mulkin mallaka da yakin cacar bakin aƙida ana kuma sa ran taron zai ƙara bunƙasar da tattalin arziki da samuwar siyasa a ƙasashen da suka halarci taron shugaban ƙasar indonesia jiko widodo ya ce zai ba wa ƙasashe masu tasowa damar bugun ƙirji a duniya ya ce in suka yi magana da murya ɗaya ba wanda zai ce ba su isa ba ko kuma ya ce ba zai saurare su ba ya ce za su farfado da ikirarin nan na azamar taron haɗin gwiwa da aka taɓa yi na bandung a shekarar 1955 wanda a wancan lokaci an taɓo maganar fafutukar tabbatar da nasara haɗin kai da kuma daidaito ne taron dai ya sami halartar shugabannin ƙasashe masu tasowa har guda 21 a wani ɓangaren kuma da wakilai daga ƙasashe sama da ɗari daga asiya afirka da kuma gabas ta tsakiya widodo ya nuna cewa a yarjejeniyoyin da za a sanya ma hannu har da maganar gina hanyar jirgin ƙasa daga jakarta zuwa bandok ɗin sannan kuma ya ce za su bunƙasa harkar kasuwanci da dala amurka biliyan 150 a ƙarshe ya yi allah wadai da ta'addanci da yake yawan faruwa da rikicin bangaranci da yake wakana a duniya sai dai har aka watse daga taron ba wani kundi da aka rattaba mu hannu da niyyar cewa shine jagoran warware dukkanin matsalolin da aka tattauna A yau Alhamis shugabannin kasashen Turai suna taro a birnin Brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar Afirka zuwa Turai. suna son ɗaukar mataki ko da ƙarfin soji biyo bayan mutuwar mutane sama da 900 da jiragen suka kife a cikin tekun mediterranean cikin matakan da za a ɗauka har da ganowa tare da tarwatsa kwararrababban jiragen 'yan fito masu safarar mutanen da ke ƙoƙarin gujewa yaƙi da matsalolin afirka da gabas ta tsakiya da kuma yankin asiya shugabannin za su nanka kudaden gudunmuwa ga kungiyar tarayyar turai don yin sintiri akan iyakokin teku da kuma ƙoƙarin tsugunar da 'yan gudun hijira daga ƙasashen gabar tekun mediterranean ƙasashen turai shirin tsugunar da 'yan gudun hijirar ya yi tanadi ga mutane kimanin guda dubu biyar waɗanda wani bangare ne na jimlar 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa turai a yanzu haka mutane a tsibirin malta da ke wato da kan yankin tekun mediterranean sun taru don yin jana'izar mutanensu 24 da suka mutu a hatsarin na ranar lahadi Cikin waɗanda suka halarci wajen makokin har da shugaban ƙasa da Firayim Ministan Malta da kwamishinan ƙungiyar tarayyar Turai na harkokin shige da fice tare da ma wasu jami'an ƙasar ta Italiya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis kwanaki biyu bayan kware-kware da yarjejeniyar tsagaita wutar sojojin larabawa na tarayyar gamayyar da Saudi Arabia ke jagoranta a Yemen, wasu jiragen yaƙi sun yi lugudan wuta a kan 'yan tawayen shi'ar Houthi, ya kuma tarwatsa wasu wurare guda uku a garin na Aden kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar. Wata ɗaya kenan da kai hare-hare wanda hakan yi sanadiyar rasa rayukan ɗaruruwan mutane tare da haddasa wa mutane matsaloli daban-daban. Sannan har ya zuwa yanzu ba a cin cimma nasarar dakile su 'yan hutu din ba shugaban majalisar ɗinkin duniya banki mun ya wakilta ismail kult sheikh ahmed a matsayin wani jami'in diplomasiya daga ƙasar murtaniya wanda kuma zai jagoranci wasu jakadu zuwa ƙasar ta yemen sheikh ahmed dai shine shugaban ɓangaren kula da cutar ebola a majalisar ɗinkin duniya a da wanda a yanzu haka zai mai gurbin shi ben umar wanda ya yi murabus a makon da ya gabata bayan ya rasa kasashen yankin gov din su sa masa hannu akan yarjejeniyar daidaito ko kuma shiga tsakani za a tabbatarwa da shek wannan mukami nasa ranar litinin matukar ba a sami kalubale daga waɗannan wanda ake sa ran su goma sha biyar ne da suke kula da bangaren tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron ƙasar Amurka ta Pentagon na fuskantar ƙalubale na rashin amincewa da ita da wasu kamfanonin tsaro ke nunawa tun bayan badakalar mata bayanan sirri da tsohon ma'aikacin ma'aikatar Edward Snowden ya yi. Sakataren ma'aikatar tsaron ƙasar Ashton Carter ya ɗauki ragamar dawo da kimar ma'aikatar yayin da ya fara wani rangadin kwanaki uku zuwa California inda a nan ne manyan kamfanonin samar da tsaro suke. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shekaru goma sha biyar kenan da kashe tsohon shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Bare mai nasara lokacin wani juyin mulki da aka yi. Iyalan tsohon shugaban sun shigar da kara a kotun ECOWAS don a bi masa haƙƙinsu. Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. karo na farko tun kashe mijinta shugaba bare mai nasara na jamhuriyar nijar shekaru sha shida da suka wuce kotun ecuador kosi da yawo ta ba uwar gidan marigayen damar yin jawabi da bukatar damke masu alhakin kisan don gurfanar da su gaban kotu iyalan bare dai sun ɗaukaka kara zuwa kotun ecuador a nan abuja don a tilasta wa gwamnatin nijar ɗaukar mataki kan masu kisan gillar da ya kawo tsohuwar gwamnatin dauda malam wanke kan mulki. Alors, il, il est temps Metra Abdurrahman shine lauyan iyalin marigayin. Tun da aka kashe shi har yanzu ba a ce mu ba ko kuma wanda suka yi shi ko barazana ba musu ba ba musu komi ba to so muke a samu an da ita Republic of Niger ita ce za su zama dole ta sa a samu mutane wanda suka kashe shi. Na ga an gabatar da ita uwar gidan marigayin ta yi jawabi me ta faɗa wa kotu ne. A ta haɗi mashi abin da yake cikin zuciyarta ne tunda ya kai shekara goma sha shida suna tambaya suka ce kawai mu kotu ta Niger ta shigulare mu kawai a shekara goma sha da sai yau kotu ta shibulare ta kawai to a nijar ba shibulare ta ba ta faɗi abin da cikin zuciyarta ko mu lauya ne sai da muka ci tausayi gwamnatin nijar a nata bangaren na ganin sasantawa a da diya shine mafi ayala maimakon tono likin da take ganin an riga ya an toshe Malam Ibro Zabai shine daraktan shari'a a ofishin sakataren gwamnatin Nijar. Wannan abun yadda lokacin da ya faru ba wani wanda bai yi Allah wadda ba akan haka nan. Mu duka bani Adamu ne, mu duka muna da iyali, mu duka mun san menene karasa wanda a e, kamar gimshiki ka gane ko akwai doka wadda an riga an ɗauke ta ta cewa wannan zance an shahe shi babu zancen a gurfanar da wani gaban kotu akan wannan zance ba mu iya ɗauka musu alkawali kuma dole mu ce ma kotu wannan tambaya da ta yi ba za a ba da gaskiya ba akan haka nan saboda wani ta da zama tsena in aka ce mu gurfanar da mutane gaban kotu kamar an ce mu taka dokar ƙasar Nijar ta huce nan ba da kusan shekara goma. wato ku da kun so a sasanta a ba da diya a barwa Allah wannan hukunci eh kwarai kwa in wannan in haka suke so ba matsala yanzu ma sai mu taimu sasanta ai mu duka yan Niger ne wannan bawan Allah ya rasa rayuwarshi a cikin tahiyar da ƙasar Niger don haka ba mu ga matsala a ba iyalin shi diya in ta ci a ba iyalin shi diya a zancen a koma a tada wani eh, zama tsaye gaskiya ba za mu iya taka doka ba mu yi shi kotun dai za ta yanke hukunci kan shari'a ranar goma sha tara ga watan gobe in Allah ya kai mu ba dai wanda asalinsa ba haushe ne ya gamu da ajalinsa ne a 1989 a sakamakon harbe shi da jami'an tsaronsa suka yi a filin jirgin saman yamai an yi jana'izarsa bayan wuni biyu da iyalansa da wasu jami'an diflomasiyya suka halarta an yi zargin waɗanda ke kin jinin mulkin sa soji da 'yan siyasa ne ke da alhakin kisan kazalika kotun ta ecowas ta yanke hukuncin kwamitin shari'ar sai dai rama da nuna gwamnatin Nijar ba ta da alhakin take haƙƙin bani Adama da jam'iyyar ke zargi ko kuka a kai. Nasiru da Malika Amirar Amurka daga Abuja. To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. A jihar Borno kuma ga kiran da wasu mata ke yi game da halin da yara da mata ke ciki a wannan yankin. wasu kungiyoyin mata a jihar borno sun bayyana mata da ƙananan yara a matsayin waɗanda ke fama da matsanancin rayuwa da talauci sakamakon irin gingimin da ya addabi shiyar arewa maso gabacin najeriya waɗannan ƙungiyoyin mata dai sun bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da suka kira a garin maiduguri na tunawa da ranar bikin mata na duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar takwas ga watan maris ɗin kowane shekara kungiyoyin ba su dai samu damar gudanar da wannan biki a wancan ranar ba saboda shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ake gudanarwa a najeriya madam agnes limchin na kungiyar mata da ake kira women for peace and security ta bayyana irin halayen da mata suka shiga ne a wannan shiya kamar haka a gaskiya mata suna shan wahala sosai rashin ganewa wato conflicts rashin jituwa yana faruwa ko a cikin gidajenmu amma kar mu yi shi kar mu yi na shi in such a da har zai kawo eh, eh, kisa din nan in ya kawo ana kashe kashe din mata da yara ne suna shan wahala yanzu ka je eh, idp camps din nan yawancin mata da yara ne mata da yara ne suka cika to irin wa'ina abubuwa din mu ne da wahala idan an kashe maki miji ko mai kawo maka abinci a rayuwanka mata ne in ka duba masu bara na kan hanya nan yawancin su mata ne dare da rana gajar gajar gajar da goyo a bayan su duk wa'ina saboda wannan rikicin ne shine muna kuka da babban murya ma duk wa'inda Allah ya ɗaukaka su suna da abun hannunsu a tausaya ma mata gwamnati ma su tausaya ma mata a samu abinci a yi wani eh, hanya da za a empowering mata nan don yau ka fita mace kaje kai bara an baka yau gobe zaka sake fita amma in an koya maka yadda zaka yi juya-juya ko an baka capital kai ta juya-juyawa ka samu abin da zaka dinga samu kullum kana biyan bukatar gidanku da shi kakan zai fana su fita kan hanya din nan kan titi mm. shine nufin mu wai su har sun shiga karuwanci duk wa'annan wurare din mu je mun duduba mun gane da su muna aiki da su ita ku Hajji Rabi Ismail Mamza na gabayar kungiyar mata da ake kira NCWS jan hankulan mahalata taron ta yi kamar haka cikin halin kunci wanda mu muna nunawa cewa gwamnati da wanda suna sukan faɗa a ji. su taimaka ma matan nan shi in kai taimaka ma mace ka taimaka ma dukkan duniya ne ita ta yi uwa ita ta yi mace ita ta yi yar uwa saboda haka idan an samu mata suna cikin wani hali da su yi tawakkali ga ubangiji da kuma dukkan abin da ya same su su san cewa allah bai manta da su ba mu ma ba mu manta da su ba kuma duniya ba ta manta da su ba kuma in ba su da murya insha Allah kuma ma su ne dan a san abin da suke ciki dan a nemi kowace irin halin taimako kuma kada su karaya shi rayuwa dama haka take za ta zo a halin da kake ciki wani ya fi ka ciwon cikin wannan halin saboda haka sai ka tawakkaltu ka yi haƙuri kasancewa eh rayuwa sai ta ci gaba su yi haƙuri. waɗannan ƙungiyoyi dai sun ziyarci sansanin 'yan gudun hijira inda a ƙasarin su mata ne da ƙananan yara hakan yasa na tambayi malama hassana ibrahim kowane hali matan da ke irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira suke ciki a halin yanzu sai ta amsa da cewa ya suna cikin hali mawuyaci don mata mun je mun ga wasu ma sun haihu a kan babu abin da ya cancanta ya zo ya sa mu mun je mun nemi kayan haihuwa su kamar leda su ne mun zo dai mun yi mun kai akwai wahala da yawa mun je kuma mun ga 'ya'ya ma babu babu iyaye babu dangi babu komai ba su san inda iyayensu yake ba wannan din ya taba mu ba kaɗan kuma gwamnati tunda muna zuwa gun first lady mukan gaya mata me ya cancanta ta taimaka kuma alhamdulillah tana taimakawa wasu gamayyar kungiyoyin mata kenan ke koka gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafa wajen taimakawa mata musamman ma waɗanda suka samu kansu a sansanin 'yan wurin hijira sakamakon irin halin kuncin rayuwa da suka fada haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. a gaida haruna dauda biyu kada masu sauraro su manta nan ba da jimawa ba muna son jin ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata gwamnati mai jiran gado ta ba 'yan gudun hijira waɗanda yanzu suke cikin halin kaka na kayi wasansu amma kamannan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara da jihar Neja. Wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Sunana Malam Dan Juma da jihar Neja. To Malam Dan Juma menene gudunmuwa ka yau? Eh gudunmuwa na ni dai na so idan Allah ya sa General Buhari ya hau mulki kudin da aka nema na foundation. wanda aka ce za a gina ma hijira gidajen da aka kona masu a nema yadda kudin nan ya bace don mun ji shiru kuma general buhari muna yi masa addu'a allah ya sa yadda mu talakawa muka zaɓe shi allah ya sa ya kula da mu kamar yadda muka yi so da shi kuma allah ya ba shi kyakkyawar jagoranci to amin malam dan juma mun gode yanzu kuma bari mu je jihar taraba wane ne akan layi? Allah isa ne daga jalin jihar taraba to me za ka ce game da batun yau to babin da ke son faɗi game da batun yau din nan a gaskiya al'amarin ne gashi nan yan uwan mu ɗan gudun gida sun shiga wani har na da hakani kai abin da ya kamata a ɗan tallafa mu ya musamman farko dai muhallin da suka rasa ɗan taimaka musu su samu da suka sukura nan kuma sauran kamar magunguna da sauran da ya yi za su yi karatu sai da kula da ina fata gaban kasa mai zuwa in Allah ya samu na raye da su taimaka ya duba wannan tsawani da iya gwagwado abin da zai iya iya karfe ya tallafa musu. To madalla malam Isa yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Salamu alaikum wane ne akan layi? Malami da Bauchi ban san ko kana ji na ba? To mu dai daga nan ba ma jinka. ka. Amma yanzu kuma mun samu kira daga Taraba wane ne akan layi? na taraba ko kana jin mu to shi ma malami na taraba mun rasa layin shi muna nan muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata a ce gwamnati mai jiran gado ta ba 'yan gudun hijira wa'anda suke yankunan arewa maso gabashin najeriya wasu da yawansu suna wasu sansanonin da suke cikin halin kayi to ta yaya kuke gani gwamnati za ta iya agaza musu bari dai mu sake komawa jihar taraba wane ne akan layi suleiman majado guroje sardara local government taraba state to malam suleiman me ce cece gudunmuwa ka yau a mu dai a sardar local government ko kuma a taraba zai magana yanzu ina son a mana Malam Suleiman ba mu ji abin da ka ce ba layinka yana dan da ɗan rawa kaɗan to layin ma dai ya goce so yanzu bari mu je jiha adamawa wane ne akan layi salamu alaikum malami na adamawa kana ji na to ga dukkan alamu shi ma malami na adamawa layin shi ya goce kunna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun samu kira daga borno wane ne akan layi asalamu alaikum malami na barna ko kana jin mu? To shi ma dai malami na barna layin shi ya goce. To ma sauraro har yanzu dai muna nan muna jiran ku muna da sauran lokaci za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan irin taimakon da kuke gani ya kamata a ce gwamnati mai jiran gado ta yi wa 'yan gudun hijira. To har yanzu dai mun samu kira daga Taraba wane ne akan layi? malami na taraba ko kana jin mu salamu alaikum to yau na'urar dai tana ɗan yi mana gaddama ga dukkan alamu amma har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi batun da muke tattaunawa a kai yau shine irin abubuwan da kuka ga ya kamata a ce gwamnati ta yi ma 'yan gudun hijira waɗanda suke sansanoni daban-daban a faɗin Najeriya har da ma makwabtan ƙasashen Najeriya. Mun samu kira daga Nasarawa wane ne daga Nasarawa? Hello, da wa muke magana? Eh, to, da wane malami muke magana? Jibril ne. To, Malam Jibril, mece ce gudunmuwa game da batun yau? da ni da ni a zai yau Allah ya kai shi Allah ya aka daura shi da ke shi zama na nefa na su bincike da kyau mu gani saboda kwallon kankan muna shi ne za ta alheri da ya sa shi da shi. To sai dai Malam Jibrin sai ka ɗan ɗaga murya sosai don ba mu jan ka sosai kuma muna son mu ji ra'ayinka ne akan irin gudunmuwar da kake gani ya kamata a ba 'yan gudun hijira. Malam Jibrin ko kana jin mu? To ga dukkan alamu shi ma Malam Jibrin layin shi ya samu tangarɗa yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Wa alaikum salam wane ne akan layi wa alaikum salam. Sunana Abubakar mai maganin gargajiya kan gani jihar Katsina. To Malam Abubakar me zaka ce game da batun yau? Eto eh wato game da batun yau wato akan 'yan gudun hijira wani taimako kake gani ya kamata a basu? kamar su a kina. 'yan gudun hijira. to ni abin da yake cewa anan 'yan gudun hijira kamata a basu wato cikakken kula saboda da kamata cikakken kula tsakanin Allah wato ka gani wato abin zai daɗi a kan duka kasa baki daya. to malam abubakar daga katsina mun gode kuma daga nan muka dasa aya sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku dama ku ƙara kiran mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice zakarun turai wato real madrid ta sami tsallakewa zuwa wasan kusa da na karshe wato semi-final na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league a fafutukar da take yi na kare kambinta a wasan su na quarter final a jiya laraba real madrid din ta doke atletico da ci ɗaya da nema wanda ya bata nasara bayan da a wasan su na farko suka tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a bangare ɗaya kuma juventus ta kasar italiya ma ta sami kaiwa a matakin na semi-final bayan da suka yi kunnen doki da monaco ba ci ko daya to amma da yake a wasansu na farko a makon jiya juventus din ce ta yi galaba da ci daya da nema a sauran wasannin na kwata final barcelona ta yi galaba a kan psg da ci biyar da ɗaya a wasanni biyu yayin da ita ma bayan munich ta fitar da fc porto bayan da ta doke ta da ci bakwai da hudu a wasanni biyu gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a wasannin na semi final tsakanin kungiyoyin hudu hukumar kwallon kafar kasar habasha ta raba gari da mai horar da 'yan kwallon kafar kasar mariano bareto tun kafin wa'adin kwantaragin sai ya kai karshe bareto dan kasar portugal a da shine kocin kasar ghana kafin ya rattaba hannu a kwantaragin horar da 'yan kasar habasha din na tsawon shekaru biyu a bara to sai dai aikin na bareto bai gamsar da hukumar kwallon ta habasha ba sakamakon kasa tabuka abin a zo a gani a wasannin neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana har kawo yanzu dai kasar bata bayyana wanda zai gaji kocin ba a najeriya kuma tsohon kocin kasar stephen keshi ya rattaba hannu a yarjejeniyar ragin horar da 'yan super eagles na kasar na tsawon shekaru biyu an daɗe ana takun saƙa da kuma cece kuce tsakanin keshi ɗin da hukumar kwallon najeriya ta nff wanda daga bisani ya kai ƙarshe a jiya da aka rattaba hannu a sabon kwantaragin ragin wanda zai kai har ya zuwa gasar cin kofin afirka ta shekara ta 2017 keshi dai ya yi alkawarin kawo sauyi da gyara a aikin nasa wanda rahotanni suka ce zai kama naira miliyan biyar a wata duk da yake ba a bayyana adadin ba a hukumance murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙuduri da ya nemi kawo ƙarshen kwace yemen da ƙarfi da 'yan ƙungiyar hutu suka yi da kawo duka ɓangarorin bisa teburin shawara a cikin 'yan watannin nan ne ƙungiyar ta huce ta kwace wasu wurare da dama a yemen ta kuma tursasa wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar abdul rabu mansur hadi barin ƙasar a matsayar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita ta 2216 a ranar 14 ga watan afrilu wadda ta sami ƙuri'u 14 da babu wanda ƙasar rasha take kasancewa ya rufe asusun manyan shugabannin kungiyar hutu su biyu da hana su tafiye-tafiye tare da sanya takunkumi a kan makamai na matsohon shugaban kasar ali abdul sale da ɗanshi da kuma magoya bayansu wannan wani ƙarin takunkumi ne akan wanda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya sa kan tsohon shugaban kasar sale da wasu kwamandojin kungiyar hutu su biyu a watan nuwambar da ya gabata jakadiyar amurka ta majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka na goyon bayan ƙudurin kwamitin tsaro da dukkan ƙarfinta ta kuma ƙara da cewa dole ne a ci gaba da ƙoƙarin tattaunawa domin samun cimma yarjejeniya a kan rikicin kuma dole ne dukkan ɓangarorin su kasance cikin maganar babu wani zaɓi wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma a takaice ana wani taron kasashen asiya da afirka a kasar indonesia da aka fara yau alhamis taron zai tattauna ne akan kira da samun yancin kasar falastinu tare da kalubalantar manyan kasashen duniya masu aƙidar gurguzu da na jari hujja game da mulkin mallaka da kuma yakin cacar baki na baka na aƙida haka zalika kuma a yau alhamis shugabannin kasashen turai suna taro a brussels don shawo kan matsalar bakin haure daga nahiyar afirka zuwa turai suna son daukar mataki koda da karfin soja ne biyo bayan mutuwar mutane sama da 900 da suka jirkice a jiragen ruwansu akan tekun na mediterranean a yau alhamis kuma kwanaki biyu da kwarekwariyar yarjejeniyar tsagaita wutar sojojin larabawa na gamayya wanda saudi arabia ke jagoranta a yemen sun yi lugudan wuta akan wasu 'yan kabilar ko kuma ce 'yan tawayen huti wanda suka tarwatsa wurare guda uku a garin adan da ke gabar teku Da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Utku. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.